sarkin lokasa sarkin lokasa da kuma limamu wato imamu na barka da imam da zuwa tarba da suka yi min da fadawa da su masu sarakuna a wannan fada duk da mai martaba ya ce ba duka ne suka saka zuwa na ba saboda da an da an san da zuwa na to jaba da za a tara ba kaɗan ba ni kuma zumunci ne ya kawo ni wannan fari kuma bayan haka mutunci ne na mai wannan mai martaba ya sa ni ga ya dace in taso in zo kuma bayan haka a ganin da na zo na gani yanayin tarba da aka yi min da biyayya da kuke wa wannan fada zuwa har kan shi imamu wato liman kenan da goyon baya da ake wa addu'a wannan fada da sha Allah muna tare da ku kuma ku sani cewa mai martaba ya samu albarka kuma insha Allah albarka yana tare da ku saboda haka wannan yaƙi ne namu gaba ɗaya a tun daga kan koli mamai zuwa su fadawa mabiya na wannan fada mai martaba saboda ba za ku san waye shi ba sai radda ya taka kafar shi zuwa Najeriya a nan ne ake ganin shi raha kyauta ga shi nan dai kuma alhamdulillah yadda na zo na ga wannan fada ya karrama fada kuma ya karrama wannan gargajiya abin ya burge kusan zan iya ce na shiga masarautu na duniya daban-daban daban-daban a nan afirka faɗi da kuka da mutum kuma masarautu namu na gargajiya ta mutanen najeriya shi ma na shiga banga inda fada aka daga ta ba so da yawa wasu ma gwamnati ce take kawo ma dogon kuɗi millions of naira ta ba su ƙarshen za su kashe ba su ɗauki abin komai ba suna son dole sai dai gwamnati ta musu to da yawa yanzu a najeriya sarakuna namu da yawan su gwamnati ba kuɗi take ba su ba sai dai a nuna wa fada a zuwa gina mata saboda an ba shi baya amma alhamdulillahi na zo na ga yanayin fada da aka gyara kuma insha Allah za mu kawo yan uwa sarakuna da yawa da za su shigo wannan gari da za a kawo gari ci gaba ya kasance shi mai martaba ba komai yake nema ba duk abin da yake so Allah ya mishi abin da yake nema gare mu a wannan gari da yake so na ci gaba kaga mun zauna da shi tun jiya dare bacci ne ya raba amma mai martaba bai mun magana ga wani damuwa ba in ba yanzu ba kuma maganar da yanzu a kan talaka ne burin shi ya kasance talaka ya huta talaka ya samo wa kanshi kanci idan ya gana ma ya zo najeriya za mu rike shi duk fadar da yake so a najeriya zai zama ko ba gaskiya saboda halin shi saboda haka gaskiya na ji daɗi haka za mu ci gaba wa ƙasa addu'a da ba mu zaman lafiya mai kawo shugabanni na gari bayan haka kuma Allah ya kawo wannan loso lokosa ne ko ƙasar lokosa eh, wannan ƙasa ta togo ta ghana ta wannan kotono lokosa muna sa Allah ya sa albarka a cikinta kuma Allah ya daga wannan masarauta a jita a duniya baki ɗaya albarkacin manzon Allah alaihi wasallam saboda haka za mu miƙa wa spika wa imamu ya yi mana addu'a da kuma jawabi insha Allah zan duka zuwa kowane lokaci wannan fada ta zama tamu baki ɗaya kuma daga ƙarshe idan na sake zuwa zan sami mataba ma ya bani sarauta a wannan fada ya kasance muna kawo ziyara kowane lokacin Allah da kuma zan gayyace muku manyan sarakuna da kuma manyan 'yan siyasa da muke da su a najeriya insha Allah su zo su san wannan misal saboda ba don komai ba don talaka su tabbatar kamar yadda magana da martaba ya yi cewa wasu sun san abin da ake a wannan gari wasu kuma ba san ba to insha Allah lokaci da nan kaɗan yake irin da aka ce mai martaba zai wani taro to nan ne za ku gane cewa akwai jama'a kuma akwai masoya insha Allah ba don ma da yake ba hanya ba da a ce jirgi na shigowa kai tsaye kuma motoci na shiga kai tsaye ba wai tunanin komai ba to ina tabbatar muku ina ga tashi convoy kusan za a yi 50-50 da yan garin nan sai dai a ce killa ma bakin mai martaba to sun fi yan gari yawa kwarai da gaske saboda haka ina da ya kara sarki lafiya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 mai zuwan mai martaba sarki wanda daga shi ɗan wasa sarki na najeriya zuwa wannan fada na mai martaba da ɗaukakan ubangijin allah da ɗaukakan sarki mana mara ba da zuwanku muna murna zuwan ku a wannan ƙasa mai albarka ƙasan a garin lakasa domin da Allah ya ba ku azaba da fahimta da basira irin yadda Allah ya haɗa ku mai martabar mu na lafasa. muna fata kuma ubangiji Allah tabbatar da wannan zumunci kuma Allah ya karfafa shi ya ba da yawancin rai da lafiya Allah ya sa a zauna tare haka nan ina masha Allah muna kuma roƙon ubangiji na sarki shi da sarauta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 اللهم ثبت لهما يا رب العالمين اللهم ثبت لهما هذا السلطان انك على كل شيء قدير واجعل لهما يا رب العالمين موده ومحبه في رعايتكم يا رب العالمين وفي رعاية أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الفاتحة